Idan ka komo ga aya mai lamba 333 na kundin hukunce mu ana era bayyana damfara kamar a baiwa ko kawo wani mutum wasu kuɗaɗe ko kayayyaki ko shaidu ko wasu tanadin takardu kuɗi alƙawura risidin takardu ko kaya a damfare abin da ya kamata a baiwa mutumin kenan kamar wata hanya ce na samun wani abu ta hanyar amfani da matakan da basu dace ba ta amfani da wasu hanyoyi da dabaru. da mise en scène. Wani abubuwa ne ke nuna cewar an aikata yaudara? Ya kamata da farko a bada abin ma'ana ga mutumin da ke moriya da ke damfarar a ce wannan damfara ta zo ta hanyar karya ko ta wasu dubaru hanyar yi masa kilkanin abu ga mutumin har ya samu ya tilasta ya bada kayansa ko kadarorinsa su ne hanyoyin da ake batu a nan sannan kuma ya kamata a ce a nan har kullum akwai niyyar aikata laifi ma'ana a yi imani cewa ana yana nan ana kokarin cutawa wani domin a karbe masa kayansa wani hukunce hukunce ne ke rataya kan wanda ya aikata laifin yaudara talakari da aya mai lamba 333 na kundin hukunce hukuncen mu damfara ana hukunta ta ta zaman kason shekara guda zuwa shekara biyar da tara ta jika 20 zuwa jika 200 kwai yanayi mai tsanani idan muka ɗauki aya mai lamba 335 idan aka yi damfara daga daga wani mutumin da ya kira ga al'umma da zumar aiki wata takardar shaida ko takardun kadarori na wani kamfani ko na wata masana'anta zaman kasan zai fara daga shekara biyar zuwa ƙasa da shekaru goma da kuma tara da za ta kai daga jika ɗari zuwa miliyan biyar sannan aya mai lamba ɗari uku da talatin da shida na nuna cewa idan aka aikata damfara ta amfani da matsayin ma'aikacin gwamnati ko na sanya rigar soja ko wata shaida tare da bada umarnin ƙarfi karya zaman kaso zai kai daga shekara biyu zuwa kasa da shekara goma da tara ta jika 20 zuwa jika 100.